na rantsi da azza wa jalla na rantsi da kudurar Allah abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta rayuwarta ta ƙare wallahi nan matar da na rabu da ita ta fito ta faɗi ƙarya da gaskiya a kaina kuka yadda duk abin da ex-wife ɗina take yi ina ji ku ba kwa ji ina gani ku ba kwa gani daga kafa kawai na yi na rabu da ita albarkacin 'yata amma ba din haka ba na rantsi da azza wa jalla na rantsi da kudirar Allah abu ɗaya idan na fito na faɗa akan ta rayuwar ta gare wallahi babu maganan kaza da baki a'a da shaida da fact da komai kuma tun kafin ni da ita mai aure ba abu bane zan ce muku a iya wanda muka samu matsalar ne muna da aure a'a wallahi billahi la ilaha illa huwa dukkaninku idan na fito ne magana sai kun ce min lallai kai sahabi ne ita ta san haka tana da raɗi ta mata fito ta magana amma ta tabbatar da cewa tana da shaida kamar yadda ni nake da shi